يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال قولي والله سبحانه وتعالى ليكام وانا يمتي نهدو قوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da biyar ga watan hudu shekara ta Dubu biyu. da da ashirin biyu, a wannan masallaci na tudun wada yan lilo mai albarka na wannan kungiya ta mutar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna a wannan gari na Kaduna ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma jiya muna cikin bayani akan abin da ya shafi surar da muka buɗe da ita ita ce suratul fatiha Allah ta'ala za mu dora daga inda muka tsaya Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم م. الحمد لله رب العالمين م. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين wannan kamar yadda muka bayani jiya mun yi ta'arifinta da ayoyinta da lokacin da aka saukar da ita da abin da ta kunsa kai tsaye za mu fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga sharrin shaitan ar-rajim abin nesantarwa daga rahamar Allah abin jifa da la'antar Allah ko kuma mai jifan mutane da gubashi ko kuma abin jifa daga ainihin wato azabar Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim kalmar bismillah da sunan Allah Fa'ida ba dinnan harfu jarrin ne dole ya zama yayi ta'alluki da wani abu amma shi karan kansa ba za a fara magana da shi ba tare da an ta'allukinsa da wani abu ba to malamai suka ce jumlar da aka shafe kafin bismillahi wasu malaman suka ce jumla ce fi'iliya wasu malaman suka ce jumla ce ismiya idan aka ce jumla ce ismiya dole za ka kaddara ma'ana ibtida'i bismillah farawa da sunan Allah idan jumla ce fi'iliya zai iya zama abda'u bismillah ko bada'tu bismillah cewa na fara da sunan Allah ko kuma da sunan Allah maɗaukakin sarki nake farawa ko ka ce aqra'u bismillah ko abtadi wa qira'ati bismillah cewa ina fara karatuna da sunan Allah subhanahu wa ta'ala menene hikimar buɗe karatu da za a fara da bismillah ko da sunan Allah subhanahu wa ta'ala malamai suna cewa buɗe karatu da sunan Allah kamar kana neman taimakon Allah ne a wannan karatun da za ka yi kuma kana neman Allah maɗaukakin sarki ya datar da kai akan wannan karatun da za ka yi shi yasa za ka buɗe shi da sunan Allah subhanahu wa ta'ala ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala yake cewa a dunkule abinda ya sa ake buɗe karatu da bismillah yace lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya ladabtar da annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ta inda ya sanar da shi gabatar da ambatan sunan Allah maɗaukakin sarki kafin kowane aiki ma'ana duk wani aiki da za ka yi ana so ka fara gabatar da sunan Allah karatu za ka yi ka fara da bismillah wani aiki za ka yi ka fara da bismillah wata magana za ka yi ka fara da bismillah domin in ka fara da bismillah to kamar kana neman Allah ya datar da kai a cikin wannan aikin da za ka yi ko Allah maɗaukakin sarki ya datar da kai a cikin wannan abin da za ka fara ainihin wato aiwatarwa ya ce wa taƙaddama ilaihi fi wasu biha qabla jami'i muhimmatihi yace ya fara gabatar da sunan Allah da sifar Allah subhanahu wataala kafin ya gabatar da dukkanin wani al'amari mai mahimmanci kenan duk abin da za ka yi a rayuwarka ana so ka fara da sunan Allah subhanahu wa ta'ala don ka samu taimakon Allah a cikin wannan abu ya ce wa ja'ala ma addabahu bihi min zalika wa allamahu iyahu li jami'i khalqihi sunna ya ce ya sanya duk abin da ya ladabtar da manzala sallallahu akan shi kuma ya sanar da manzan Allah wannan abin ya sanya shi ya zama sunna ne ga dukkanin halittunsa wanda za su dinga yin koyi da shi ta yadda duk abin da za ka fara ana so ka fara ambatan Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka kira Allah maɗaukakin sarki fara wani aiki da bismillah ko fara wata magana da bismillah wannan sunna ce daga cikin sunnonin annabawan da suka gabata ko kuma kiran Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amura ko kiran sunan Allah maɗaukakin sarki akan dukkanin wani al'amari suna ci daga cikin sunonin annabawan da suka gabata kamar yadda ibnu kasir rahimahullahu ta'ala ya faɗa ce, qad jara ala al-sunatil anbiya yace abu ne ya riga ya gudana akan harafan annabawa tun daga zamanin annabi Ibrahim har zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda annabawa za su fara suna farawa da bismillah saboda neman albarkar wannan abin da za a fara da kuma neman taimakon Allah subhanahu wataala a ciki haka kissar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam annabi Sulaiman lokacin da ya rubuta wasiƙa zuwa ga wata sarauniya ta saba farkon abin da ya fara rubuta ya buɗe wannan wasiƙa da shi shine bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sulaimana wa إنه بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine da annabi Suleiman ya rubuta wannan takarda daga annabi Sulaiman take kuma lallai da sunan Allah mai rahama mai jin kai kaga sai ya fara gabatar da ambatan Allah subhanahu wataala a cikin wannan takarda da ya rubuta shi yasa ta iftataha kitabahu bil basmala ya buɗe wannan abin da zai rubuta da bismillah yace yin haka sunnatun mawrusa min ahadi ibrahim yace wannan sunna ce wadda aka gaje ta sun zamanin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa inna allaha ahya hadhihi sunna fil islam haka Allah madaukakin sarki ya rayar da wannan sunna a musulunci har zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yasa duk abin da ake so kai in zaka fara ka fara da bismillahir rahmanir rahim ka fara da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to bismillahi wasu malaman suka ce an tsago wannan suna ne asalinsa daga basmal domin suna cewa akwai ayyuka guda bakwai wanda aka ciro sunayen waɗannan ayyukan daga gare su kuma ake ambatan waɗannan ayyuka da waɗannan sunaye daga ciki akwai basmal aka samo bismillah akwai sabhal aka samu subhanallah akwai hay'al shine hayya ala sala akwai hawqal shine la hawla wala quwwata illa billah akwai hamdal shine alhamdulillah akwai halal shine la ilaha illa allah akwai haifal shine hayya ala falah to duk waɗannan an kawo su ne daga waɗannan kalmomi to bismillah ita ma daga basmal ana ce mata daga nan aka samu albasmala albasmala shine bismillah ko basmal ko makamancin haka wannan kalma ta bismillah shine ina farawa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki suna ne daga cikin sunayen Allah wanda yake yin nuni akan zatin Allah subhanahu wa ta'ala domin malamai suna cewa dukkanin sunayen Allah maɗaukakin sarki suna komawa ne zuwa ga sunaye guda uku waɗannan sunaye guda uku su ne tushen sunan Allah subhanahu wa ta'ala suna na farko shi ne Allah suna na biyu shine ar-rahman suna na uku shine ar-rabb cewa waɗannan sunaye guda bakwai su ne tushen sunayen Allah subhanahu wa ta'ala domin duk abinda sunayen Allah suke nunawa suna komawa ne ƙarƙashin waɗannan sunaye guda uku Allahu sunan Allah ne wanda yake kunshe da kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala a wajen bauta wanda yake nuni ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala haka nan ar sunan Allah ne wanda ya kunshi sifar Allah ta halittar duniya da mallakar duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya sannan sai ar-rahman sunan Allah ne wanda ya kunshi kyautatawar Allah da baiwar Allah da rahamar Allah ga dukkanin halittun da ya halitta a duniyar nan baki daya shi yasa dukkanin sunayen Allah subhanahu wataala suna zagayawa ne karkashin waɗannan sunaye guda uku ko dai Allahu ko Ar-Rahmanu ko Ar-Rabb shi yasa malamai suke cewa waɗannan sunaye guda biyu Allahu da Ar-Rabb bai halatta ka kira kowa da su ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Allahu suna ne da yake nuni ga zatan Allah subhanahu wa ta'ala sannan ar-rahman ar-rahman shi ma suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda malamai suke cewa shi sunan Allah ar-rahman suna ambatan shi da cewa khasun billahi ta'ala sannan amul ism suna kiran shi khasul ism amul fi'il me ake nufi da khaful ism ma'ana suna ne wanda ya keɓanci Allah maɗaukakin sarki wanda ba wanda ake kira da ar-rahmanu in ba Allah ba amma amul fi'il sunan Allah ne wanda ya gama kowa da kowa domin rahmar Allah ta haɗa kowa da kowa ta hada dukkanin halittun Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya amma khasul ism ba wanda zaka ambata da wannan suna in ba Allah ba Arraḥimu kuma ya zama kwasul, ma'ana kwasul ya zama caamul kwasul fiɛl da kuma caamul isim. Cewa arraḥim kwasul fiɛl ya keɓance aikin Allah kaɗai ga muminai ba yi. yin jin kai ga kowa in ba ga muminai ba yi ba. Sannan caamul isim. Suna ne wanda za ka iya kiran Allah da shi? Za ka iya kiran wannan Allah da shi? kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya kira kansa da arrahim ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da arrahim to haka waɗannan sunaye guda biyu suke so da haka arrahman ba wanda ake kira da shi in ba Allah ba shi yasa Allah maɗaukakin sarki bai taɓa kiran wani da arrahman ba in ba kansa ba amma Allah maɗaukakin sarki ya kira kansa da arrahim kuma ya kira manzan shi da arrahim domin rahamar Allah ta hada kowa da kowa amma sunan ya bansa Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce qulu da Allah aw da ar-rahman Allah aw ar-rahman na'am ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna na'am wa la tad'u bi salatika wa la tukhafit نعم وابتغ بين ذلك سبيلا وتعالى ألا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا من أرسلنا من قبلك من رسلنا نعم أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون in ka kula da waɗannan suna waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki ya kira kansa da Ar-Rahman Allah ya ce kulu da Allah Awi ud'u ar-Rahman ka kira Allah ko ka kira ar-Rahman duk ɗaya ne ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna a waccan ayar kuma Allah ya ce wata alman arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda muka aiko gabaninka cikin manzanni aj'alna min dunin rahmani aliha shin mun sanya waɗansu alloli koma bayan ar-rahman shine Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wannan ya nuna kenan ar-rahman wata kalma ce wadda ta cancanci Allah subhanahu wa ta'ala wadda rahamar Allah ta haɗa kowa game da ainihin wato bayansa shi yasa ba wanda ake kira da wannan kalma in ba Allah madaukakin sarki ba shi yasa malamai suke kiranta khasul fi'il ma'ana khasul ism amul fi'il sai kalma ar-rahim kalmar ar-rahim Allah madaukakin sarki shine mai jin kai ga mu'mine kadai ita kuma ar-rahim khasul fi'il amul ism ma'ana wani aiki ne wanda yake banci Allah shi kadai wanda yake ga mu'minai Allah ba kowa yake jin kai ba sai mu'minai amma Allah yana yin rahama ga kowa da kowa to amma ita kalmar ar-rahim Allah madaukakin sarki bayan ya kira kansa da ita yace bismillahir rahmanir rahim haka ya kira manzon shi da wannan kalma ta ar-rahim kamar yadda Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم نعم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله مدوكين سركي يتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة ونمنزو يابو daga cikinku azizun alaihi ma anittum duk abin da yake sa ku shiga tsanani ko ya ba ku wahala wannan abin yana zama wani abu mai girma ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam harifun alaikum manzan Allah mai tsananin kwadayin alkhairi ne a tattare da ku bil mu'minina raufur rahim Manzan Allah mai jin kai ne mai tausayawa ne ga mu'minai kaga Allah ya kira kansa da arrahim ya kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da arrahim sai dai da ta Allah da ta manzan Allah ba iri ɗaya ba jin kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jin kai ne na abin halitta amma jin kan Allah madaukakin sarki jin kai ne na mahalicci ba za su zama ɗaya ba amma dai sun yi tarayya a suna amma sun sha bamban a ma'ana shi yasa kalma arrahim kalma ce wata ta shafi wani keɓantaccen aiki ga Allah madaukakin sarki wanda zai yi ga muminai amma kalma ce da ake kiran Allah da ita kuma akan kira wani Allah maɗaukakin sarki da ita tare da cewa akwai bambanci wajen ɗaukar ma'ana wajen ambatan ko wajen kiran abubuwa guda biyu to daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala akwai sunayen da Allah ya kira kansa da su kuma ya kira wani abin halittarsa da su shi yasa malamai suke cewa sunayen Allah sun rabu gida biyu ta wannan bangaren akwai sunayen da ba wanda ake kira da su in ba Allah ba kuma Allah bai kira kowa ba sai shi kansa amma akwai sunayen da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kansa da su kuma ya ambaci waninsa da su sunayen da ba a kiran kowa in ba Allah ba malamai suka ce akwai Allahu akwai Ar-Rahmanu akwai Al-Khaliq Allah maɗaukakin sarki bai taba ambatan wani da waɗannan sunaye ba kuma shi kadai ake ambato da waɗannan sunaye amma koma bayan wasu sunaye na Allah wanda ya kira kansa da shi kuma ya kira waninsa da shi akwai al rahim akwai al-aziz akwai al-mu'min akwai al-malik Allah madaukakin sarki ya kira kansa da waɗannan sunaye kuma ya kira waninsa da waɗannan sunaye kamar yadda muka karanta Allah ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ar-rahim haka Allah madaukakin sarki ya kira kansa da ar-rahim Allah madaukakin sarki ya kira kansa da al-aziz wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus na'am Allah maɗaukakin sarki ya kira kansa da huwa Allahu la ilaha illa huwa al-malik al-quddus al-mu'min al-muhaimin al-aziz mutakabbir Allah ya kira kansa da waɗannan sunaye wanda wannan ayat ta kawo sannan daga cikin bayan Allah akwai wanda Allah ya kira shi da al-aziz ya ayyuhal aziz ya ayyuhal aziz masana أيها العزيز وجئنا نعم وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya kira annabi Yusuf ta harshen ‘yan uwan annabi Yusuf da al'aziz ya ayyuf al'aziz ya kai wannan sarki kuma yana daga cikin sunayen Allah al'aziz sannan Allah maɗaukakin sarki ya kira kansa da almu'min sannan hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake cewa almu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min almu'min ad ta ganin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa ya kira ya ambaci almu'min kuma yana daga cikin sunayen Allah almu'min sannan Allah madaukakin sarki ya kira kansa da almalik sannan Allah ya kira wannan sarki wa qala al utuni bihi kaga shi ma ya kira shi da almalik. na'am to kaga waɗannan sunaye waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambaci kansa da shi kuma ya ambaci wasunsu da shi sunaye ne wanda ba za ka ce nan akwai laifi ko akwai wata illa a cikin wannan ba saboda da almalik na Allah subhanahu wataala ta'ala da almalik na wancan bawan Allah din ba ɗaya ba ne wannan almalik dawwamamme ne wanda ba shi da farko ba shi da ƙarshe wancan kuma almalik ba dawwamamme ba ne yana da farko yana da ƙarshe amma dai don ka iya fahimtar cewa akwai sunayen Allah da Allah maɗaukakin sarki ya ambaci kansa da shi sannan ya ambaci waɗansu bayansa da shi wannan ba laifi ba ne amma da na Allah da na bayan Allah ba iri ɗaya ba ne kuma ba sa ɗaukar ma'ana guda ɗaya amma alkhaliku da arrahmanu da Allahu waɗannan sunaye sun keɓance Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai kuma Allah bai taɓa ambatan waɗansu da waɗannan sunaye in ba kan shi ba kalmar bismillahir rahmanir rahim wannan kalma ce wadda malamai sun yi maganganu da dama a kanta cewa wannan jumla ko wannan kalma tana daga cikin suratul fatiha ko ba ta daga cikin suratul fatiha malamai sun yi saɓani akan wannan sai dai malamai sun yi ittifaki akan abu biyu abu na farko dukkanin malamai sun yi ittifaki cewa bismillahir rahmanir rahim wani yanki ne a wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani a cikin suratul naml innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan malamai sun yi ittifaki akan wannan babu sabani akan wannan eh, sannan malamai sun ittifaki akan abu biyu abu na biyu da malamai suka yi ittifaki akan sa cewa bismillah bismillahir rahmanir rahim ma'ana aya ce ko kuma wata kalma ce da aka da ake buɗe kowace sura da ita banda da take rarraba tsakanin surori guda biyu banda tsakanin suratul anfal da suratul tauba wannan malamai sun yi ittifaqi akan wannan inda malamai suka yi sabani cewa bismillahir rahmanir rahim shin aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha ko aya ce daga cikin kowace sura waɗansu malaman suka ce bismillahir rahmanir rahim aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha shi yasa masu wannan ra'ayi suke cewa fatiha tana da ayoyi guda bakwai idan an hada da bismillah a ciki shi yasa ƙarshen aya ta ƙarshe ba sa yin waƙafi a kanta suna cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan ya zama ayoyi guda bakwai kenan idan sun ɗauki bismillah aya ta daga cikin suratul fatiha waɗanda kuma suke cewa bismillah ba aya ba ce daga cikin suratul fatiha sun yadda cewa fatiha ayoyi ne guda bakwai amma suna farawa da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سيسي وقفي أنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا زما أيوب guda bakwai kenan to wannan shine abinda malamai suke sabani akan su masu cewa bismillah aya ce daga cikin suratul fatiha suna kafa hujja da waccan ayat da na karanta dazu a baya ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سكت ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم حقيقة من باك السبع المثاني السبع سنة آيو قدا بقي المثاني وند أكي يوان كرن تاسو يو دقوبي وند أكي يوم ميمي تاسو أشكين صلى والقرآن العظيم ده القرآن ميجرما suka fassara asaba'ul masani shine fatiha suka ce domin tana dauke da ayoyi guda bakwai idan an hada da bismillah kamar yadda waɗannan malamai suka faɗa sannan wannan shine dalilin su da suke kafa hujja da cewa lallai fatiha ma'ana bismillah aya ce daga cikin suratul fatiha waɗanda kuma suke da ra'ayin cewa bismillah ba aya bace daga cikin suratul fatiha suna kafa hujja da hadisin da muka karanta jiya wanda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake hadisi ne kudusi wanda manzan Allah yake cewa qasamtu salata baini wa baina abdi lisaini cewa na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu wali abdi ma sa'ala fa idza qala la abdu alhamdulillahi rabbil alamin kaga suke cewa inda bismillah eh, fatiha ce ma'ana aya ce daga cikin suratul fatiha ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ambatanta a cikin wannan hadisi tunda ya ce qasamtu salata nan as-salata ma'ana karatun Fatiha a cikin sallah kenan inda bismillah aya ce a cikin Fatiha da manzon Allah ya ce fa idza qala al-'abdu bismillahir rahmanir rahim amma manzon Allah bai ambaci bismillahir rahmanir rahim ba sai ce fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin to suna kafa hujja da wannan hadisin da haka suke cewa lallai bismillah ba aya bace daga cikin suratul fatiha sannan suna kafa hujja da hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Anas bin Malik wanda imamu Muslim ya fitar da wannan hadisin wanda Anas bin Malik yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zauna a gaban mu san sai maga manzon Allah ya suma da ya suma sai maga manzon Allah ya farfado ya tashi sai manzon Allah yana tashi sai muga yana dariya yana murmushi sai muka ce ya rasulullah ma haka ma abahakak manzon Allah me yasa ka kake dariya qala sai manzon Allah yake cewa nazalat alayya anifan suratun ai wata sura ce ta sauka a gare ni dazu dazun nan fa qara'a sai manzon Allah ya karanta bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar wasu malamai suke cewa wannan hujja ne akan waɗancan tunda manzo Allah sai da ce bismillahir rahmanir rahim kenan wannan ya nuna ashe bismillah aya ce a cikin suratul fatiha to haka malamai suka faɗa to masu wannan ra'ayin cewa bismillah sura ce a cikin ma'ana aya ce a cikin suratul fatiha to idan mutum ya zo sallah dole kenan sai ya karanta da bismillah sannan dole sai ya bayyana da bismillah to su kansu din kuma sai suka rabu gida biyu akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa duk da aya ce a cikin suratul fatiha amma manzan Allah da yazo sallah yana karanta ta a boye kamar yadda da yawa daga cikin sahabbai suka ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sun yi sallah a bayan manzon Allah ba su ji yana bayyana bismillahir rahmanir rahim ba waɗansu suka ce a'a dole ne sai an bayyana bismillahir rahmanir rahim idan an zo karatun fatiha amma masu ra'ayin cewa bismillah ba aya bace daga cikin suratul fatiha su dama in ka zo za yi karatun sallah ba sai ka karanta da bismillah ba tunda ba ta daga cikin suratul fatiha to wannan yana daga cikin dali wannan yana daga cikin sabani wanda malamai suka yi amma abin da yafi inganci a wannan matsala shine abubuwa ne guda uku abu na farko malamai sun yi ittifaki cewa dai bismillah wani bangare ne na ayar qur'ani abu na biyu bismillah an kawo ta ne saboda rarraba tsakanin wannan aya da wannan aya tsakanin wannan sura da wannan sura banda sura guda daya ita ce wace sura ita ce suratul da kuma suratul tauba nan babu bismillah a tsakaninsu kamar yadda malamai suke bayani abu na uku wanda malamai suke rinjayarwa suna ganin bismillah an kawo ta ne mabudin kowace sura amma ba ta zama ahaya daga cikin kowace sura ba kamar yadda waɗancan malamai suka bayani wannan shine abin da alimamu imam rahimahullahu ta'ala ya rinjayar da shi Allah ya mana jagora sannan ya kafa hujja da wani hadisi mai ƙarfi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu shine dogon hadisin nan wanda mala'ika jibrilu ya zo ya samu manzala sallallahu a cikin kogo lokacin farkon wahayi kenan mala'ika jibrilu ya ce da manzan Allah iqra manzala ce ma ana bi kare, ya sake ce masa ikra ma ana bi kare, ya sake cewa da shi ikra ya ce ma ana bi qare manzala ya ce har ya kama ni ya matse ni hatta balaga minni al-jahal har sai da na shiga cikin wahala da tsanani sannan ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq suka ce da bismillah aya ce a farkon kowace sura da mala'ika jibril ya buɗe wannan sura da bismillahir rahim amma bai buɗe da ita ba wannan ya nuna kenan ba aya bace a cikin kowace sura a'a wata aya ce da ake kawo ta dan a rarrada tsakanin surori guda biyu kamar yadda malamai suka yi bayani gabar magana ta gaba ita bismillah tana da falala tana da ainihin wato mahimmanci kwarai da gaske mutum ya dinga yawan ambatanta a cikin ayyukansa shi yasa malamin suke cewa akwai ayyuka sama da guda ɗari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa idan zai yi su sai ya ce bismillah domin duk abin da zaka yi kamar yadda muka ambata a baya in kana neman taimakon Allah a cikin wannan abin to ka ambata Allah in kana neman dacewar Allah a cikin wannan abin to ka ambaci Allah subhanahu wataala za mu ambaci kaɗan daga cikin guraren da ake so mutum ya dinga ambatan Allah idan zai yi wannan aikin guri na farko akwai lokacin cin abinci duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci abinci yakan ambaci Allah ya ce bismillah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai da dama cewa idan za su ci abincin su bismillah kamar yadda manzon Allah ya umarci Eh, umar ibn abi salama ya da shi ya gulam san billah haka umarci abdullahi dan abbas yace ce ya gulam san billah wa bi yamini ya kai yaro in za ka ci abinci ka ambaci Allah shi yasa duk lokacin da ka zo zaka ci abinci ka ce bismillah in ka ambaci Allah Allah zai taimake ka a cikin rayuwarka guri na biyu shine duk lokacin da aka kawo maka aka kusanto maka da abinci kafin ka kai ga cin abincin shi ma ana so ka ambata Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin da imamu Muslim ya fitar da shi hadisin Huzaifa Allah ya kare yadda gare shi Huzaifa yake cewa kunna idza hadarna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'ama mun kasance idan aka kawo abinci muna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lam nada aydiyana ba ma sanya hannayenmu cikin wannan abincin hatta yabda a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fayadu a yadahu har sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sanya hannunsa a cikin wannan abincin ya ce wa inna hazarna ma'ahu marra wata rana mun kasance tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kawo abinci da aka kawo abinci faja jariya sai wata yarinya ta zo wurin wannan abincin ka annaha tudfa kamar ingizo wannan yarinyar aka yi Sai ka ce turo wannan yarinyar aka yi kamar an hankaɗo ta ne fa zahabat litaba a yada ha fi ta'am kawai sai ta taho gadangadan tana ƙoƙarin sanya hannunta a cikin wannan abincin fa aka za rasulullah sallallahu alaihi wa sallama biye ne a sai manzon Allah ya riƙe hannun wannan yarinyar sun ma ja a arabi ana na ana can sai ga wani mutumin kawai ya taho ka annama yudufa shi ma kamar ka ce hankaɗo shi haka yi ya taho gadan-gadan yana so ya saka hannunsa a cikin wannan abincin fa aka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sai manzan Allah ya rike hannun wannan mutumin kawayen fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amince Allah sabata gare shi yace inna shaytana yastahillu ta'am lalle shedan yana kokarin ya halatta wa kansa wannan abincin yana ta ƙoƙarin sai ya ci wannan abincin la yuzkaru smullahi alaihi abincin da ba ambata Allah a kansa ba yana ƙoƙari sai ya saka hannu ya ci wa innahu ja'a bi hadil jariya manzo Allah ya ce ai shedan ne ya ingizo wannan karamar yarinyar da kuke gani li yastahilla biha dan ya nemi halatta cin wannan abincin ta hanyar wannan yarinyar domin da zaran yarinyar nan ta saka hannunta cikin wannan abincin ba tare da ta ambata Allah ba to shi kenan shaidan zai samu dama shi ma a ci wannan abincin kaga a ci wannan abincin tare da shaidan kenan maza Allah ce fa akhadtu bi yadiha sai na rike hannun wannan yarinyar ban barta ta saka hannunta cikin wannan abincin ba fa jaa bi hadhihi al-a'rab sai shaidan ya ƙara tun kudo wannan mutumin ƙauyen da kuke gani gashi a zaune sai sake gizo shi li yastahilla bihi dan ya nemi halatta wannan abincin ta hanyar wannan mutumin ƙauyen fa akhadtu bi yadihi shi ma sai na rike hannunsa na hana shi saka hannunsa a cikin wannan abinci din sai maza Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake a hannunsa inna yadahu fi yadi ma a yadiha yace wallahi hannuna yana a cikin yana hannun wannan yana hannun ma'ana hannuna yana tare da hannun wannan mutumin kawai da yarinya nan tare da hannun shedan cewa riƙe hannun yarinyar nan da nai da rike hannun wannan mutumin kawai da na shi ne dama da yasa na riƙe hannun shedan bai samu dama ya saka hannunsa a cikin wannan abincin ba wannan yana nuna kenan ashe duk abincin da ba an ambaci sunan Allah a ciki ba to shedan yana sa hannunsa kuma da zaran shedan ya sa hannunsa abinci ya lalace shi yasa da zaran an kawo maka abinci i kokari ka ce bismillah tun kafin ka fara cin wannan abincin saboda kar shedan ya saka hannunsa ya ci wannan abincin ku ci abinci tare da shedan to wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa ashe ana ambatan Allah subhanahu wataala idan aka kawo abinci sai a ce bismillah yana daga cikin guraren da ake ambatan Allah a ce shine idan za a yanka abin yanka daga cikin guraren da ake bismillah in za a yanka abin yanka kamar yadda Allah madaukakin sarki ce fakulu mimma zikra smallahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin cewa ku ci abinda aka ambaci Allah a kansa in har ku mu'mine ne wa malakum Allah ta'kulu mimma dhukira alayhi dan me ba za ku ci abinda aka ambaci sunan Allah akan wannan abin ba kenan in an kawo abinda za a yanka to in za a yanka a ce bismillahi kamar yadda Allah madaukakin sarki mana bayani a wannan aya da yana daga cikin guraren da za a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala shi idan, kamar yadda na faɗa idan za a yanka ko idan za a ci abinci kamar yadda manzo Allah yake cewa ma an haraddam wa dhikra smullahi fakul duk abinda aka zubar da jini kuma aka ambaci sunan Allah a wannan zubar da jinin ku ci wannan abin kenan daga daga yana daga cikin guraren da ake bismillah shine idan za a yanka abin yanka yana daga cikin lokuta da ake bismillah shine da safa ko da yamma lokuta ne da ake ambatan Allah subhanahu ta'ala kamar da Imam Bukhari da imamu muslim suka fitar da hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin babu wani bawa wanda zai fada a kowace safiya wa masa'i kulli laila da yammatin kowace dare bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim thalath marrat fa yadurruhu shay' manzo Allah ya ce ba wanda zai ambaci Allah da safe sau uku ya ambaci Allah da yamma sau uku kuma wani abu ya cutar da shi in har zaka ambaci Allah sau uku da wannan kalmar bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sau uku da safe sau uku da yammaci to da izinin Allah ba abin da zai cutar da kai kenan ambatan Allah yana kare mutane daga cutarwa mai cutarwa mai cutar wannan mutum ne ko aljani ne ko shaidan ne inda za ka dinga ambatan Allah Allah maɗaukakin sarki zai kare ka yana daga cikin inda aka shar'anta a ce bismillahi a ambaci Allah shine lokacin da za a shiga cikin gida idan za a shiga gida ana so a ce bismillahi kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah yake ta idza dakhala ar baytahu idan mutum zai shiga gidansa fa zakara Allah inda dukhulihi wa inda ta'amihi ya ambaci Allah a lokacin da zai shiga gida da lokacin da zai ci abinci kala shaifan la mabita lakum wala asha shedan zai ce yau ba zan kwana a tare da ku ba yau ba zan ci abinci da ku ba me yasa ba zai kwana a gidanka ba ka ambaci Allah me yasa ba zai ci abinci tare da kai ba ka ambaci Allah kenan duk lokacin da zamu shiga gida ni bismillah duk lokacin da zamu ci abinci ni bismillah shedan baya da rabu a tattare da mu matakar mun kiyaye yace wa idza dakhala falam yadhkur isma falam yadhkur Allah inda dukulihi idan mutum ya shiga gida bai ambata Allah a lokacin da zai shiga wannan gidan ba qala ash-shaytan adraktum al-mabit sai shaytan yace lalle yau zan kwana da ku yau na samu gurin kwana yau a gidan ku zan kwana wa idza lam yadhkur Allah inda ta'amihi idan bai ambata Allah a lokacin da zai ci abinci ba qala ash-shaytanu sai shi ɗan ya ce a adaraktumul mabita wal asha a yau na sami inda zan kwana kuma na sami inda zan ci abinci da daddare kaga yana daga cikin inda ya kamata mu dinga yawan ambatan Allah subhanahu ta'ala lokacin shiga gida da lokacin cin abinci da aka shar'anta ambatan Allah yin bismillah shine lokacin rufe kofar gida da daddare idan zaka kwanta ko da rana idan ka shiga gidanka duk lokacin da za ka rufe gidanka ka yi bismillah da rana ne ko da daddare sannan duk lokacin da za ka rufe wani kwano na gidanka ko wata ƙwariya ko wata tukunya ko wani masaki ko wani ƙoƙo ko wani bokiti to ka ce bismillah idan ka yi bismillah Allah zai kare ka daga sharrin shaidan kuma shaidan bai isa ya buɗe wannan murfin da ka rufe wannan abin rufewa da shi ba kamar yadda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da hadisi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi Jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam ya ce Iza kana dulful layl cewa idan dare ya fuskanto au amsaytu ko idan kuka yi yammaci fa kuffu sibyanakum ku dinga rike yarau da zaran kaga rana ta faɗi to ka tattara yaranka guri ɗaya ka rike su in kana gidanka ka rufe gidanka kar ka bari yaranka su fita manzo Allah ya ce fa inna shayatina tantashiru hina izin saboda shaidanu a wanda lokacin suke yaduwa shaidanu suna yaduwa ne su cutar da mutane su halakar da mutane bayan rana ta faɗi shi yasa da zarar rana ta faɗi yi kokari ka tattara yaranka guri ɗaya ka hana su fita ko ina yace fa idza zahaba sa'atun min al-layl manzo Allah yace idan awa ɗaya ta wuce ta dare mana idan dare ya riga ya shigo rana ta gama faduwa bayan sallar isha'i maza Allah ce fa kalluhum ka kyale su ka kyale su cigaba da al'amuran su karatun su ko wasu ko wani abu fa aghliqul abuwa. amma ku rufe kofofin gidajen ku ashe sunna ne rufe kofar gida karka yadda ka dinga barin kofar gidanka a buɗe duk irin da ake tattare da shi karka ba gidanka a buɗe domin ba wai barin gida a buɗe illar ba tana ga kawai 'yan fashi ko barayi ko 'yan ta'adda ba ne akwai shaidan idan barayi ba su shigo gidanka ba ko 'yan fashi ba su shiga gidanka ba ko waɗansu azzalimai ba su shiga gidanka ba ko su 'yan ta'adda to shaidan zai iya shiga gidanka shi yasa manzon Allah ya ba da umarni yace fa fa’agli abwab ku rufe ƙofar ƙofar ma'ana ƙofofin gidajenku sannan wal kurusmallahi sannan ku ambaci Allah idan za ku rufe ƙofofin gidajenku duk lokacin da ka je zaka rufe kofar gidanka ka ce bismillah kamar yadda maza Allah ya faɗa Maza Allah ya ce fa inna shaytana la yaftahu baban mughliqa shaytan baya iya bude ƙofar da aka rufe ma'ana duk ƙofar da aka rufe ta da sunan Allah shaytan bai sai bude ta ba duk wani kwanan da aka rufe shi da sunan Allah shaytan bai sai bude ba duk wata tukunya ko masaki ko bokiti ko ma menene da aka rufe da ko wardrobe ko menene in dai an rufe da sunan Allah subhanahu wataala wallahi shedan bai sai bude wannan abin da aka rufe da sunan Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sannan wa auqa qirabakum sannan ku dinga um, kwantar da tukwananku ko ku dinga rufe tukwananku ko wani abin zuba kayayyakin ku. sannan wa zkuru smallah sannan shi ma ku ambaci Allah wa khammiru aniyatakum wa khammiru aniyatakum sannan tukwananku da masakinku shi ma ku dinga rufe shi gaba ɗaya wadda ku rusmallah shi ma ku ambaci Allah ku lullube su ku rufe ya ce walau an ta'arudu alaiha shay'an wa atafihu masabihakum ma'ana ko da an buduro da wani abu akan wannan abubuwan wallahi shi dan bai sai bude ba mana ko da yana kokarin ya saka wani abu a cikin da sai bude ba shi yasa duk abin da ka rufe da sunan Allah shi dan ba zai iya budewa ba sannan ku dinga kashe fitulunku idan za ku kwanta wannan sunna ne kenan yana daga cikin inda ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shine lokacin rufe gida ko rufe wata tukunya ko wani kwano ko wani masaki ko wata ƙwarya ko wani wardrobe ko wani duk abin da wani ake ajiya a ciki ko wani safe in za ka rufe ka ce bismillahi shi ɗan bai sai ya buɗe wannan abin da ka rufe ba to wannan yana daga cikin mahimmancin ambatan Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da zaka rufe wani abin rufewa yana daga cikin inda aka shar'anta yin bismillah shine a lokacin alwala lokacin alwala in zaka fara ana so ka ce bismillah kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suna cewa wannan hadisi ne hakan manzo Allah ta la wudu'a liman lam yuzkar smullahi alaihi babu alwala ga alwala da ba ambaci Allah akai ba shi yasa in zaka yi alwala ma ana cewa bismillah yana daga cikin gurin da aka shar'anta yin bismillah shine a lokacin saduwa da iyali in za ka sadu da iyalinka ma sunna ne ka ce bismillah kamar yadda abdullahi dan abbas ya ruwaito hadisin da imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisin manzo Allah yana cewa amma law anna ahadakum yaqulu hina ya'ti ahlikum manzo Allah ya ce me yasa dayan ku ba zai ce ba a lokacin da ya kusanci iyalansa yace bismillah Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibish shaytan ma razaqtana me yasa dayan ku ba zai ce ba da sunan Allah Allah ka nesantar da mu daga shaidan ka nesantar da shaidan daga gare mu kuma ka nesantar da mu daga shaidan cikin abin da ka azurta mu da shi kuma cikin abin da ka kaddara za mu samu maza Allah ce in Allah ya kaddara an samu karuwa a wannan saduwa to shaidan ba shi da rabo akan wannan juna da aka samu a lokacin kaga yana da kyau kar mu manta da ambatan Allah a lokacin saduwa da iyali kar mutum ya dimauce ko hankalinsa ya tafi wani waje ko ya manta ya dinga saduwa da iyalansa ba tare da yana ambatan Allah ba mu yi kokari mu dinga ambatan Allah subhanahu wataala a lokacin saduwa da ainihin wato iyalanmu yana daga cikin inda aka shar'anta ambatan Allah subhanahu wataala shine lokacin bacci sunna ne in zaka kwanta bacci ka ce bismillah kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Hurairah da Imam al-Bukhari da imamu muslim sun fitar da wannan hadisin wanda manzo Allah yake sa idza awa ahadukum ila firashihi idan ɗayan ku ya karkato zai kwanta akan shimfidarsa yayi kokari ya karkada wannan shimfidar tashi bidakhilati izarihi da cikin mayafinsa ko gefen mayafinsa ka karkada shimfidar da zaka kwanta yace fa innahu la yadri ma khallafahu alaihi domin shi bai sani ba lokacin da ya bar wannan shimfidar menene abin da ya zo ya kwanta a kai amma in ya karkade to ya karkada duk wani abin da ya zo ya kwanta a kansa bayan ya riga ya bar wannan shimfiɗa ɗin ya kolo sannan bayan ya gama karkada wannan shimfiɗar ya kwanta sai ya ce bismika rabbi wa ba'atu janbi da sunanka ya ubangiji na nake kwantar da haƙarƙari na kuma da sunanka zan ɗauke wannan haƙarƙarin nawa in amsatta nafsi Allah idan daga wannan kwanciyar ka riƙe raina baka dawo min da shi ba farhamha Allah ka jiƙan wannan rannawa Allah ka jiƙaina in daga wannan baccin shi ke na rayuwata ba za ta dawo ba Allah ka jiƙaina wa in arsaltaha Allah idan kuma daga wannan baccin za ka saki raina ka dawo min da shi fahfazha Allah ka kiyaye mu wannan rannawa bima tahfazu bihi ibadaka salihin da abinda ka kiyaye rayukan bayi na kwarai da shi shikenan duk mutumin da zai kwanta idan yi wannan addu'ar Allah maɗaukakin sarki zai tsare masa rayuwarsa in Allah ya ɗauki ranka daga wannan bacci Allah zai ji in Allah ya raya ka daga wannan kwanciya Allah zai tsare ka a wannan rana babu abin da zai same ka shi yasa yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu dinga ambatan Allah maɗaukakin sarki a lokacin da zamu kwanta kwanciyar bacci yana daga cikin guraren da ake ambatan Allah ake bismillah shine lokacin da za a yi tawaida abinda ake da tawaida shine ruqya abinda ake nufi da ruqya shine ko dai mutum ya karanta ya tofa ko mutum ya karanta iska bakinsa ta dinga shiga inda yake karantawa ko kuma mutum ya ainihin wato mujarradin karantawa kawai ba tare da ya tofa ko ya ko iska bakin shi ta shiga wannan gurin ba to daga cikin inda ake ambatan Allah shine in zakai addu'a in zakayi wa kanka tawaida kamar yadda hadisi ya tabbata ga nana Aisha Allah ya kare da gareta. wanda imamu mutum ya fitar da wannan hadisin wanda na Aisha take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba shi da lafiya mala'ika jibril ne yake masa tawaida daga cikin irin addu'o'in da mala'ika jibril yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bismillahi yubrika da sunan Allah nake roƙo ya kubutar da kai daga wannan larura da take damunka wa min kulli da'i daga kowace irin tuta, Allah madaukakin sarki ya baka lafiya wa min sharri hasidin idha hasad wa min sharri kulli dhi ainin daga sharri mai hasada idan yayi hasada da kuma sharrin duk wani mai kambun baka Allah madaukakin sarki ya baka lafiya a wannan wannan yana daga cikin guraren da ake ambatan Allah subhanahu wataala yana daga cikin inda ake ambatan Allah inda ake bismillah shine idan za a sanya mutum a cikin kabari nan ma bismillah ake cewa game yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam hadisin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da wannan hadisin hadisin Anas dan Malik Allah ya kare ja gare shi manzo Allah yake cewa idza wada'tum mautakum fil qabr idan za ku sanya matattunku a cikin kabari faqulu bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kalmar da ake faɗa in za a sanya mutum a cikin kabari bismillah wa ala millati rasulillah sabanin yadda waɗansu suke yi ko kuma sabanin yadda wasu 'yan bid'a suke yi in za a saka mutum a kabari sai ka ji an ɗauki hailala gaba ɗaya la ilaha illallah la ilaha illallah kalmar tauhidi ce kalma ce mai kyau amma ba ita ake yi idan za a saka mutum a kabari ba abinda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in za a saka mutum a kabari bismillah ce bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam daga cikin guraren da ake bismillah ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shine akwai in za a rubuta wasiƙa malamai suna ta in ka tabbata wasiƙa nan za ta faɗa ga hannun amintacce wanda ba zai wulaƙanta sunan Allah ba babu laifi ka yi bismillah wajen rubuta wannan wasiƙa ɗin kamar yadda annabi Sulaiman alaihi salatu wasalam ya rubuta wasiƙa zuwa ga wata sarauniya ta saba farkon abin da ya fara rubutawa ya rubuta innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa ga sarkin Hirakal a cikin wannan wasiƙar farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara rubutawa shine bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullah min muhammad abdullahi wa rasuli ila hiraqal azimur ruh wannan ya nuna kenan sunna ne in za ka yi wasika ka buɗe da bismillahir rahmanir rahim matukar ka tabbata babu wani abu da zai shafi cutarwa a cikin wannan bismillah da ka rubuta abu na ƙarshe daga cikin inda ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ake bismillah shine lokacin da zaka hau dabba ko za ka hau abin hawa ana so ka ce bismillahi wuƙalar ka bufi ha bismillahi majraha ta ga bismillahi ana so ka ce bismillahi Kama yadda hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hadisin da imamu abu dawud ya fitar da shi hadisi ne ingantacce eh, hadisi ne ingantacce wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas yake cewa wata rana ah, na kasance tare da manzan Allah sallallahu ta'ala da sallam akan abin hawa muna tafiya kawai sai wannan abin hawa na manzan Allah sai faɗi yana faɗuwa ta nace ta isa shaitan ya yi asara shaitan ya halaka gashi nan ya janyo mun faɗi faqal sai manzan Allah ya ce la taqul ta isa kar ka ce ya yayi asara ya halaka walakin qul bismillah kace da sunan Allah ya ce fa innaka idza qulta zalik Ya ce fa innaka idza qulta zalik azam idan kace ta isa shaitan to zaka sa shi dan yi alfahari ya dinga bin shi wani babba kanshi ya fashe ya ji kansa yayi girma hatta ya kuna misal har ya dinga jin kansa kamar wani girman gida saboda tsaba girman kai da takama wa yaqulu har dan ya dinga cewa bi quwwati ai da karfi na ne da dabara ta na kada abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce walakin qul abinda ya kamata ka ce ka ce bismillah da sunan Allah yace fa innaka idza qulta bismillah domin kai in ka ce bismillah tasaghara shaytan ka kaskantar da shaytan hatta takuna mithlu dhubab saboda tsananin kaskanci har shaytan ya koma kamar dan karamin kuda saboda kaskanci shi yasa karkai da ka dinga ba wa shaytan damar abinda zai ji shi wani ne kullum ka yi yadda za ka yi ka kaskantar da shaiɗan, ka dinga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to ana nuna mun lokaci yayi ina ganin zan tsaya a nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladar abinda muka yi kuskure ubangiji Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna karatu sai na hangi ɗaya daga cikin manyan manyan malamai na wannan jiha Sheikh Malam Umar Faruk ya shigo wannan masallaci Allah maɗaukan sarki masa jagora Allah ya saka da alkhairi duk waɗanda muke tare da su a wannan masallaci manya manyan malamai Allah ya musu albarka a rayuwa ubangiji Allah maɗaukan sarki ya sa mu gama lafiya yanayi da muke ciki a wannan ƙasa Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah mun gaza ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah madaukakin sarki ka iya mana Allah ka kawo mana sauki a cikin wannan rayuwa masu tunanin tallafawa Allah ya ba su ikon tallafawa masu taimakawa Allah ya taimaka musu Allah ka yaye mana abubuwan da suke damu mu wanda suka riga mu rasuwa Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil